Ashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke barin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a ɗaya ga watan Janairun shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labaran duniya. To Hafiz ana samun tafiyar hawainiya a gudanar da allurar rigakafin cutar coronavirus da Amurkawa. Gwamnatin shugaba Donald Trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan Disamba cewa za a yi wa mutane miliyan ashirin allurar rigakafin ya zuwa karshen shekara. Sai kuma mutane biliyan bakwai da digo takwas ne a duniya suka yi bankwana da shekarar dubu biyu da ashirin amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Masana sun yi kashedi cewa a kirarin kungiyar Boko Haram na sace 'yan makaranta sama da ɗari uku da aka yi kwanan nan a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya na nuni da cewa kungiyar 'yan ta'addan na faɗaɗa ayyukanta na ta'addanci har a wajen yankin da ke da ƙarfi a arewa maso gabashin ƙasar da ke yankin yammacin Afirka. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu lega ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki. Haka kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasar albashir na canje-canje a fannoni da dama a cikin jawabinsa na sabuwar shekara. Sannan kuma za ku ji cewa wasu matafiya na kokawa a Najeriya game da rashin adalci wajen siyan tikitin jirgin ƙasa da na sama Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ana samun tafiyar hawainiya a gudanar da alluran rigakafin cutar coronavirus ga amurkawa gwamnatin shugaba donald trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan Disamba cewa za a yi wa mutane miliyan ashirin allurar rigakafin ya zuwa ƙarshen shekara. Amma har yanzu ranar Laraba allurar rigakafin miliyan goma sha biyu da dubu ɗari hudu ne kawai aka rarraba a duk faɗin ƙasar a cewar hukumar kula da cututtukan ƙasar. Hukumar ta ce mutane miliyan biyu da dubu shida ne suka karɓi allurar a hannayensu. Ko da yake akwai yiwuwar kuskure a rahoton. Trump bai fure ci game da batun ba a cikin 'yan makonnin nan. inda ya mai da hankali kan ikirarin an yi masa magudin zaɓe ba tare da ba da hujjoji ba amma ya yi magana game da tafiyar hawainiya da allurar rigakafin take yi a shafinsa na twitter yana mai cewa gwamnatin tarayya ta rarraba wa jihohi rigakafin yanzu ya rage ga jihohi su gudanar da aikin ya kamata su motsa mutane biliyan bakwai 7.8 ne a duniya suka yi ban kwana da shekarar 2020 amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Farkon wannan shekarar ta 2021 an soke yawancin tarurrukan jama'a a Rasha, to amma a birnin Kaluga na ƙasar Rasha To amma a birnin Kaluga na ƙasar Rasha wanda ake wa kallon babban birnin jajibirin sabon shekara na ƙasa an shirya ci gaba da bukukuwa ga 'yan yawon bude ido. Duk da cewa mazauna suna son ganin an soke bukukuwan Garin yana da tazarar kilomita 150 kudu maso yammacin Moscow. Kasar Turkiyya ta yi maraba da sabuwar shekarar ne tare da kafa dokar kulle ta kwanaki hudu kuma shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce jami'an tsaro za su kafkawa otal-otal da suka gudanar da bukukuwa da suka saba wa dokan. Dubai ta fara wannan shekara ta 2021 tare da wasan wuta na shekara-shekara da ke nunawa kusa da gini mafi tsayi a duniya na Burj Khalifa. Amma wasu sun ce dokokin rage yaduwar kwayar cutar sun hana wa taron armashi. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell babban dan jam'iyyar Republican ya faɗa cewa Majalisar Dattawa ba za ta hanzarta amincewa da ƙudurin Majalisar Wakili na ƙara kuɗin tallafin annobar coronavirus ga yawancin Amurkawa zuwa dala dubu ɗari biyu ba daga dala ɗari shida na yanzu. sanatan na jihar kentucky ya ce ƙudurin na majalisar wakili ba shi da sahihanci da zai sami amincewar majalisar dattawa yayin da za a rantsar da sabon majalisa a ranar uku ga watan janairu babu tabbacin irin mataki da majalisar ta yanzu za ta ɗauka ƙudurin majalisar zai ƙara aiki idan ba a ɗauki mataki a kai ba 'yan democrat sun jima suna goyon bayan karin kuɗin tallafin kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat ta amince da ƙara kuɗin zuwa dala dubu biyu bayan da shugaba Donald Trump ya fara yin kira a ƙara kuɗin. Shugaban ƙasar ya sake jaddada matsayinsa a wani saƙon Twitter da ya wallafa yana cewa ku hanzarta amincewa da dala dubu biyu. Masana sun yi kashedin cewa a kirarin ƙungiyar Boko Haram na sace 'yan makaranta sama da ɗari uku da aka yi kwanan nan a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya na nuna cewa ƙungiyar ta 'yan ta'addan na faɗaɗa ayyukanta na ta'addanci ana wajen yankin da take da karfi a arewa maso gabashin kasar. A ranar goma sha ɗaya ga watan Disamba, shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya faɗa a cikin wata murya da aka naɗa cewa ƙungiyarsa ce ta sace 'yan makarantar garin Kankara da ke Katsina. An saki ɗaliban kwanaki kaɗan bayan 'yan bindiga sun sace su. Ƙungiyar mayakan sun kuma fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu daga cikin ɗaliban kafin suka sake su ba tare da la'akari da ko ƙungiyar Boko Haram ce ke da alhakin sace yaran ba. Wasu masana sun ce lamarin na wata alama ce ta rashin kwanciyar hankali da tsaro a arewacin Najeriya. Yan jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar wanda a yau ne wa'adin da doka ta ba hukumar zaɓe ta sene na kwanaki biyar ke karewa dangane da haka na tuntuɓi wakilin musulmi barma da ke wurin tattara sakamakon zaben domin jin halin da ake ciki. Wa Muhammad Hafiz kamar yadda ka bayyana yanzu haka dai ana nan a ɗakin taro na palais de congrès inda hukumar zaɓe ta ƙasa seni ke ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar a ranar lahadin da ta gabata a halin da ake ciki a yau ya zuwa wannan lokaci da muke magana da kai an samu shigowar wato sakamako na gundumomi 236 daga cikin 266 wato yanzu kenan gundumomi 30 ne suka rage su ma akasarinsu sun shigo hukumar zaɓe na aikin tantancewa kafin idan aka jima ta gabatarwa jama'a su kamar yadda take yi ta hanyar kafafen yada labarai mallakar gwamnati wato talabijin da rediyo saboda haka ana da ci gaba da wato jiran jin yadda za ta kaya nan ba da jimawa ba. To Sule ya kake ganin za a iya ba da kammalallen sakamakon zaben na wucin gadi? Tunda yau ne kwanaki biyar suke cika da doka ta ba hukumar zaɓe ta sine ta fitar da sakamakon zaɓen. A yadda shugabannin hukumar zaɓe suka bayyana cewa za ta yi a yammacin yau wato zuwa wajejen karfe biyar na yamma agogon eh, yamai kenan. a bada kammalallen sakamako na wucin gadi to amma da yake kasan magana ce ta alkaluma ba za a yi gaugawar yanke hukunci ba aiki ne wanda ake bin shi sannu a hankali sai an tace an tantance don kaucewa fuskantar wasu kurakuran da watakila daga bisani za su iya kawo rudani shi yasa hukumar ke tafiya sannan a hankali amma dai duk ta je ta zo a yau juma'ar nan ana iya sanin menene takamaiman kamalalan sakamakon zaɓe don kaucewa taka doka wato wa'adin na kwanaki biyar da kundin zaɓe baiwa ita hukumar ta sini. To kowane ɗan takara ne yake kan gaba izuwa yanzu? To kamar yadda abin yake a can farko har zuwa yanzu ma dai dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki wato Bazum Muhammad ne ke kan gaba yayin da dan takarar jam'iyyar FDR canji ta bangaren adawa mai goyon bayan model lumana Nashi Muhammad Usman ke bi masa sannan sai Sani Umaru na jam'iyyar MNCD nasara ta marigayi Tanja Muhammadu ke matsayin na uku yayin da Albade Abuba wato tsohon minista ministan ayyukan bunƙasa noma na mpr jamhuriya ke matsayin na hudu sannan akwai tsohon ministan harkokin wajen nijar alhaji ibrahim yakuba wanda shi kuma na jam'iyyar mpn kishin kasa ke matsayin na biyar abinda dai za a iya shine cewa duka waɗannan bayanai da muke bayarwa na wucin gadi ne sai watakila zuwa gaba idan hukumar ta seni ta ba da kammalallen sakamako na wucin gadi za a iya tantancewa shin wane ne yi galaba a cikinsu ko kuma shin za a je zagaye na biyu ko kuwa za a kare wannan zaɓe a tun a zagayen farko sai dai zuwa gaba za mu ji nan zuwa yammaci insha Allah. To madalla a gaida sulamu Mumuni Barma yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Jami'an tsaron Habasha sun kashe mutane sama da biyar tare da raunata kusan da biyu a rikice-rikicen kabilanci a watannin Yuni da Yuli biyo bayan kisan wani sanannen mawaki a cewar hukumar kare hakkin bil'adama ta bashi a yau juma'a rahoton kwamitin ya ce mutane 123 ne aka kashe kuma akalla 500 suka jikata a ɗaya daga cikin mummunan rikicin kabilanci da ya barke a ƙasar a cikin shekaru da suka wuce kan fararen hula wanda ya yi nuni da laifukan cin zarafin bil'adama wasu daga cikin waɗanda aka kashe an cire masu kai wasu kuma an azabtar da su ko kuma jan su kan tituna rikicin kabilanci babban kalubale ne ga Prime Minister Abiy Ahmed wanda ya ci kyautar Nobel ta duniya wanda kuma ya buƙaci haɗin kan ƙasa tsakanin ƙabilu sama da tamanin a ƙasar ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu leƙa Najeriya. A yau shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabin sabuwar shekara ta 2021 inda ya yi wa 'yan ƙasar albishir cewa zai kawo canje-canje ga tsarin tsaro da matakan inganta samar da ayyukan yi da kuma kula da matasan kasar. Daga Abuja Umar Faruk Musa ya saurari bayanin shugaban kasar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A yau shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da bayaninsa na sabon shekara ga 'yan ƙasa wanda ya bayyana muhimman abubuwan da gwamnatinsa ta yi tusan da aka zaɓo ta da kuma irin nasarori ko kalubale da take fuskanta a gurin tinkara waɗansu matsalolin da suka shafi yaƙi da ta'addanci cin hanci da rashawa samar da ayyukan yi da kuma ɗaukar matakan tabbatar da cewa Najeriya ta rage dogaro da man fetur a matsayin hanyoyinta na samun kuɗin shiga tare da inganta sha'anin noma wanda yanzu a Najeriya kamar da ya ce ta rage dogaro da kasashen ƙetare domin wadata kanta da abinci mafi yawan bayanan Shuba muhammadu buhari ya yi sun taɓo kuma maganganun da suka shafi matasa da samar da ayyukan yi we need secure the future ya ce muna yunkurin inganta rayuwa ta gaba ga matasanmu matasanmu su ne arzikinmu abin alfaharinmu a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. sun nuna bajinta kuma ƙwararru ne akan fannoni daban-daban don haka wajibi ne za a ɗauki matakan taimakawa hazaƙa su da ilimin su da kuma abubuwan da suka yi a duniya da suka nuna cewa sun zama shaida za su iya fahimtar rayuwa kuma su gwammace cewa sun dogara da kansu ba dogara da gwamnati wani tallafi daga waje ba don haka shugaba muhammadu buhari ya ce za a ɗauki matakai na ba su tallafi ko ƙarin tallafi wanda zai ba su rayuwa ta inganta da kuma dogaro da kansu da shugaba muhammadu buhari ya juya a kan sha'anin da ya shafi tsaro kuwa ga abin da yake cewa some of the key priority areas will direct our attention and strength to include re-energizing and reorganizing the security apparatus. Wasu muhimman sassan da muka sa ido sosai a kai su ne tsaro, inda za mu ƙara himmatuwa gurin yima sha'anin tsaro gyaran fuska da garan bawul da kuma inganta rayuwar jami'an soji a sassan sojin da na 'yan sanda domin karfafa su ta yadda za su tunkari 'yan ta'adda na cikin gida da kasashen waje wanda suka hana al'umma shakat. Shugaba Buhari ya kuma mai da hankalinsa akan abun da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa bayanin da ya ce tun farko shi na cikin alƙawarin da yau 'yan Najeriya kafin a zaɓe shi. Cewa gwamnatinsa za ta dukufa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi wa Najeriya katutu kuma ya kawo mata cikas kuma ci baya akan ci gaba rabanta da al'amuran yau da kullum har da rayuwar al'umma ga karin haske akan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ce zai dauka domin inganta sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya ce a yanzu ana ganin nasararsa on the anti-corruption drive of our administration we have recorded substantial gains so far A sashen yaƙi da cin hanci da rashawa mun yi nasara sosai kuma za mu zabura wurin ƙara ƙaimin yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasarmu ta hanyar haɗa kai da duk sassa na gwamnati tare da baiwa majalisa bukata da kuma ƙarfin gwiwa na fitowa da matakan dokoki da za a amfani da su gurin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma da neman goyon bayan shari'o'i da kotuna na Najeriya wanda suna da babbar rawar da za su taka wurin tabbatar da cewa an ɗau ɗaure masu laifi akan kari ba tare da an samu jinkiri ba a halin da ake ciki dai wannan jawabi na shugaba muhammadu buhari ya inganta ko ya karfafa tunani da zukatan 'yan najeriya musamman waɗanda ke da fargaba akan makomar kasar wanda tun farko sai da jinjina musu a jawabinsa na farko umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa to har yanzu dai muna najeriya inda matafiya ke kokawa game da rashin adalci wajen siyan tikitin jirgin ƙasa da na sama. Duk da shiga sabuwar shekarar 2021 ta miladiya a yau, matafiya a Najeriya na ci gaba da koka game da halin kakanikayi da suka yi shiga wajen siyan tikitin jirgin ƙasa da matsa da tikitin jirgin sama idan za su yi tafiya. Lamarin da suka kwatanta da rashin adalci a gare su, duk da cewa kuɗi za su biya ba kyauta ko a farashi mai rahusa za a ɗauke su ba. suna mai mika su ga gwamnatin kasar ta kara kaimi a bangaren sa ido saboda ayyuka su rika tafiya kamar yadda ya kamata wakilin Halima Abdurrauf ta aiko mana wannan rahoton an daɗe ana kai ruwa rana game da batun shan wahala wajen sayan tikitin jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna ko kuma daga kaduna zuwa abuja inda yawancin lokuta masu ƙaramin ƙarfi ke cewa ko mun sammakon da suka yi domin samun tikiti ba sa samun nasara suna mai zargin cewa manyan mutane ke kira ajiye musu gwamman tikiti don su da iyalansu ba tare da la'akari da talakawa da ba su da kowa a tashoshin jirgin ƙasar ba a yau da ake shagulgulan shigan sabuwar shekarar miladiya matafiyan ke kokawa kan rashin adalci adalci a bangaren ma'aikata. gaskiya wannan abun da ake yi dace ba saboda gaskiya kullum mutum zai zo da wuri ma wani ma zai zo nan tun da asuba amma ba za a sai da mashi tiket ba kuma wata sa'i sai ka nemi ma wani ko ma'aikaci a wurin tukuna duk ƙara mashi kuɗi kafin ya ma sai da maka tiket gaskiya wannan abun is not proper ya kamata a canza shi wannan duk corruption mu da ake mana ya isa haka idan za a bi mata mutane ma da dan ba ta baki na ba amma da abun nan online a ringa gudu sunana su jikin yana nan tun 7 am din amma kuma wai mutane an yi yawa ma kowa sai ya bi kiyo kuma bi layi amma kuma ba samu tiket ba da duk mun shishige ciki ana ta faɗa ana kinga cunkoson da mutane suke ya da dambe amma kuma wallahi ba samu tiket ba wai sai dai sit to amma kuma abin da dai na gani shine mafi yawan mutane da suka samu tiket da suka wuce ko suna da kafa ko kuma sun iya biyan kuɗi yadda yadda mu da ba za mu iya biya ba saboda in kai zaka tsaya kan zaka biya 3000 ɗinka ne to ba za ka samu tiket ba wani ma'aikacin filin jirgin ƙasa na iddu da ya buƙaci a saka ya sunansa ya yi bayani kan yanayin da suka shiga da matafiya kin san jirgin namu akwai abubuwan da mutane ba su gane ba da capacity adadin mutanen da zamu iya ɗauka shi na farko akwai adadin mutanen da zamu iya ɗauka in ya cika ba da zamu da kuma maganar social distance da ake yanzu a cikin jirgin yanzu abin da yake faruwa kan jirgin mutanen da muke ɗauka kamar rabin mutane da ya kamata jirgin ya ɗauka saboda haka ba ma ɗaukan mutane gaba lokacin da muka fara sada tiket ɗin shigar da su miki goma goma to duk wanda yake gaba shi zai fara shigowa in mutum ya ce ya zo karfe bakwai akwai wanda ya zo na karfe shida akwai wanda ya zo na karfe biyar mundin jirgin kuma ya cika ba mu da wani abin da za mu yi kamar yau which is public holiday guda biyu muke wani na 950 din nan ak3 kenan sai kuma na 6 pm which is ak7 baya ga kokawar matafiyan da neman gwamnati ta mayar da batun sayan tikitin jirgin kasar zuwa yanar gizo ma'aikaci a filin jirgin kasa na idu ya kara da cewa yanzu akwai mutane da gaskiya ba san an fara sai da tikita yanar gizo to an fara muna kira ga mutane cewa an fara kuma ba wai fuli ba muna fara hankali ne muna kara kamar domin test ne ake yanzu ana gwaji ba zan da aka sayar da shi yau ta online gobe za a ƙara harkai a wani bangare kuwa matafiya san ko ka game da tsadar tikitin jirgin sama sunana aisha tukabu dambuwa gaskiya magana sadar tiket na jirgin sama idan karshen shekara ta zagayo abu ne na takaici misali a watan oktoba na tashi daga maiduguri na taho ne abuja akan tiket din da bai wuce dubu ishirin da shida zuwa takwas ba kawai sai aka wayi gari ɗaya dare ɗaya saboda karshen shekara ya zagayo a ce wai ba ma kuɗin da za ka biya ka taho ka daga Maiduguri zuwa Abuja ya kai kusan kashi uku zuwa hudun abin da kake biya a da domin kuma ka je ka inda da kake zuwa ba wani inda ya fi shi nisa ba. Abin jira a gani shine ko gwamnati za ta dubi koken mutane. Halima abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima abdulrahman da wannan rahoton Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5. Ba ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. california wacce asibitoci ke fama da tururuwar masu cutar corona an samu ɓullar sabon nau'in cutar wanda ya samo asali daga birtaniya wannan lamari na faruwa ne bayan da a karan farko aka samu ɓullar nau'in wannan cuta a jihar colorado yau kan wannan batu shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a sunana mahmud lalo dai ranar laraba ne gwamnan jihar california gavin nison ya bada wani labari mara daɗi yayin da suke tattaunawa ta kafar yanar gizo da dr anthony fauci kwararren likita nan a fannin yaƙi da cututtuka masu saurin yaduwa We were informed that this new variant, this new strain uh, that we've identified obviously from the United Kingdom, others, some other Ya ce an bayyana mana cewa wannan sabon nau'in cutar wanda ya samo asali daga Birtaniya da sauran sassan duniya wanda kuma aka gano sa a kwalara da ajiya. ya balla a kudancin California. To sai dai Dr. Anthony Fauci ya ce bai mamakin hakan ba. I don't think that the Californians should feel that this is something odd. This is something that's expected. Ina ga bai kamata al'ummar California su kalli lamarin a matsayin bambara kwai ba. Wannan wani abu ne da dama ake tsammanin zai faru. gano wannan nau'in cuta a california na zuwa ne yayin da jihar ke ganin karin masu kamuwa da cutar ta corona da kuma karin waɗanda ke mutuwa yayin da asibitoci ke ta faɗi tashin ganin yadda za su kula da ɗanbin marasa lafiya da ke fama da cutar ake kuma tunanin ganin karin masu harbuwa da ita cikin makonni masu zuwa a nan dr anthony fauci yana karin haske ne kan sabon nau'in cutar ta corona it's, able to bind to the receptors on cells better and therefore is transmitted better. There's no indication ya wannan cuta tana saurin kama wasu kwayoyin halittun jikin ɗan adam tana kuma da saurin yaduwa sai dai babu wani bincike da ke nuna cewa wannan nau'in cuta ta coronavirus na iya saurin saka mutum rashin lafiya ko saurin kisa daɗin daɗawa baya iya kaucewa kariya da jikin ɗan adam ke da ita wanda rigakafi ke karfafawa the protection by vaccines. Kwana guda gabanin hakan a karan farko a jihar Colorado aka fara gano irin wannan nau'in cuta ta corona wanda wani mutum da shekarunsa suka haura ashirin ya kamu da ita a wani yanki na karkara sannan ana zargin an samu wani mutum na biyu dauke da cutar. Dr. Rachel Halihi kwararriya ce a fannin cututtuka masu yaduwa a jihar ta Colorado. Both of these cases are Colorado National Guard personnel who were deployed to support staffing. duka mutum biyun jami'an tsaro ne a jihar ta Colorado waɗanda aka tura su aikin agazawa al'umma a wani gidan jinya a yankin da ake kira Simla. Kuma babu ko ɗaya daga cikin su da ya tafiya zuwa ƙasar waje cikin makonnin da suka gabaci kamuwa da rashin lafiyarsu. Yanzu haka jami'ai a jihar ta Colorado sun ce an killace mutumin wanda ya nuna dan alamomin kamuwa da cutar halin da ake ciki kuma adadin mutanen da suka kamu da cutar ta corona ya haura mutum miliyan 19.7 a amurka yayin da sama da mutum 343 suka mutu sanadiyar cutar tuni dai amurka ta fara yin allurar rigakafi ga ma'aikatan lafiya da kuma rukunin mutanen da ke da haɗarin kamuwa da cutar kamar waɗanda ke zaune a gidajen da ake kula da gajiyayyu daga baya ana fatan ganin an samar da rigakafin ga sauran al'ummomi a amurka cikin makonni masu zuwa inda za a yi wa ma'aikata da ke ɗawainiya ta yau da kullum da kuma mutanen da shekarunsu suka kai saba'in da biyar ko sama da haka a cewar fauci idan hashirin shirin yin rigakafin ya tafi kamar yadda aka tsara har zuwa cikin watan mayu da yuni da yuli nan da lokacin farkon hunturu mai zuwa za a samu garken mutanen da za su gina garkuwar kamuwa da cutar wanda hakan zai ba da dama a koma harkokin yau da kullum inda za a buɗe makarantu gidajen sinima wuraren wasanni da kuma gidan cin abinci jama'a kuma wannan gaba muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma ko idan allah kai mu yanzu a madadin maryamu diallo da julie ladies gresham ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wanmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam biyoyi Hausa hakika ko shakka babu matakin jan kafa da hukumar zaben Nijar take yi wajen sanar da sakamakon zabukan da aka yi tun ranar Lahadi da alamar nuna son zuciya ko jam'iyya ko bangaranci a lamarin fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad cindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam ya Hausa dan Allah ku bani dama in taya al'ummar duniya murnar shigowa sabuwar shekara ta 2021 da fatan za mu ga karshen ta lafiya alherin da ke cikinta Allah ya sada mu da shi shirin da ke cikin ta Allah ya kawar mana da karshe muke addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani jihar Zamfara ya ce salam biyo ya Hausa muna taya al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2021 muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkan sharrin da ke cikinta, ta haɗa mu da alherin da ke cikin ta da ba mu lafiya da zaman lafiya amin. Sako daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce rahotannin da hukumar lamuni ta duniya wato IMF ta fitar cewa najeriya ta fi kowace ƙasa a afirka ƙarfin arziki da gaskiya wannan labari ne mai faranta rai da dai abin bakin ciki shine talakan najeriya har yanzu bai gani a ƙasa ba ya sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dakwat Dunari da Awali Siniya Dunari a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika jiya muka yi ban kwana da shekarar da ashirin shekara mafi muni ga al'ummar Najeriya ta fannin tsaro, matsin tattalin arziki da ma annobar corona. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ce tabbas shekarar 2021 ta ƙare ta kasance shekara ce ta fashewa da kuka. Fata shi ne wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2021 ta kasance shekarar kyalkyalewa da dariya a gare mu. Ubangiji Allah ya sa haka amin. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. allurar rigakafin cutar coronavirus ga amurkawa gwamnatin shugaba donald trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan disamba cewa za a yi wa mutane miliyan ashirin allurar rigakafin ya zuwa karshen shekara amma har yanzu ranar laraba allurar rigakafin miliyan goma sha biyu da dubu ɗari hudu ne kawai aka rarraba a duk faɗin ƙasar a cewar hukumar kula da cututtukan ƙasar hukumar ta ce mutane miliyan biyu da dubu shida ne suka karbi allurar a hannayensu ko da yake akwai yiwuwar kuskure a rahoton. Trump bai yi furici game da batun ba a cikin 'yan makonnin nan, inda ya mai da hankali kan ikirarin an yi masa magudan zaɓe ba tare da ba da hujjoji ba. Amma ya yi magana game da tafiyar hawainiya da allurar rigakafin take yi a su na Twitter. Yana mai cewa, gwamnatin tarayya ta rarraba wa jihohi rigakafin yanzu ya rage ga jihohi su gudanar da aikin. Ya kamata su motsa Masana sun yi kashedin cewa ikirarin kungiyar Boko Haram na sace 'yan makaranta sama da 300 da aka yi kwanan nan a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya na nuna cewa kungiyar ta 'yan ta'addan na faɗaɗa ayyukanta na ta'addanci har a wajen yankin da take da ƙarfi a arewa maso gabashin ƙasar. A ranar goma sha ɗaya ga watan Disamba, shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya faɗa a cikin wata murya da aka naɗa cewa ƙungiyarsa ce ta sace 'yan makarantar garin kankara da ke katsina an saki ɗaliban kwanaki kaɗan bayan 'yan bindiga sun sace su. Kuma masu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda mu zuwa madadin Hadiza Kyar wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julia Discretion da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe muke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.